والذي أخرج المرعى فجعله بكاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفاه ونيسرك ya بسم الله الرحمن الرحيم سبح ala, ربك الاعلى أنت متى سورة الاعلى saboda ta fara da al'a'ala sabbi isma rabbika al'a'ala kai tasbihi ga Allah ubangijinka al'a'ala mai daukaka ana so duk sadda aka karanta wannan aya ga wanda ya karanta da kuma wanda ya saurare shi ya ce subhana rabbiyal a'la da yawa za ka ji wasu in ana sallah sai suna cewa subhanallahi ba subhanallahi aka ce ba da Allah ya ce a ce haka na aka ce ta yi sabbihi isma rabbika kai tasbihi ga ubangijinka kai tasbihi ga isma rabbika suna ubangijinka al'a'ala madaukaki sai ka ce subhana rabbiyal ala Allah zai khalaqa sa'a khalaqa fasawa wanda ya halitta kuma ya daidaita halitta sai wanda ya kaddara wanda ya kaddara abin da ya kaddara fahada ya shirya shiga hanyoyin rayuwa ce wanda a ya akarajar mar'a wanda ya fitar da makiyaya wato makiyayar dabbobi waje alahu gusa an ya sanya shi da karshe busasshe a hawa wato mai baki da na ƙwararwaka za mu karanta da kai ya manzo Allah za baka karatu falatan sa ba za ka mance ba za mu baka karatu kuma ba za ka mance da karatu ba illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so kaman cewa to sai ya aiko da sako cewa an shahi wannan ayat shikenan sai ka barta innahu ya alamul jihara ma ya kafa shi Allah ya sa abin da aka yi bayyane kuma ya sa abin da aka yi koye amma wa ma aka fa duk abin da aka yi koye Allah ya sani saboda haka da koye da bayyane koye abin kwarai Allah ya sa abin da aka yi koye ya sa wanda aka yi bayyane da koye da bayyane ku yi kokari ku yi abin kwarai wani ya suraka lilisara za mu sauƙaƙe maka zuwa ga sauƙi wato idan dai ka bi hanya wadda ya kamata kai ɗan adamu to za a sauƙaƙe maka da sauƙi ana magana da annabi za a sauƙaƙe mai da sauƙi to kai ma in ka bi hanya annabi Allah zai sauƙaƙa maka abubuwa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan daga sauƙi na shigowa fa zakir in nafa'at dhikra fa zakir in nafa'at zikira. فيذكر من يخشى ويتجنبها لسكى الذي يسلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى a wato ka gargadi in na fa'atu zikira in dai gargadin tana da amfani muddin da ana samun masu sauraron gargadin sai yi amfani da shi to ka ci gaba da gargadi ga mutane in dai har yana da amfani to ka abai ta yadda karma ya fasha duk wanda ka tsoron Allah zai saurari wa'azi kuma ya dan kwatanta ya gyara wani abu wai ta jannaba la shiga amma marashin arziki yana nisan ta wa'azin gaba ɗaya duk wanda ya da arziki ga Allah ko wajen wa'azin bai zuwa balle ya wazarto Allah bai na da kubira wannan da zai shiga wuta mai girma wato ta jahannama sun malaya mutu biya sannan in ya shiga cikin ta bai mutuwa ya huta wala ya haya kun bai rayuwa ya ji daɗi a ɗan wuta babu rayuwa mai daɗi kuma babu mutuwa ba a mutuwa a huta kuma ba a rayuwa mai kyawu kada abu man ta zakka hakika ya rabanta wanda ya hidda zakka ga dukiya ta wato zakka azumi zakka kono kada abu man ta zakka duk wanda ya sarkaka ya hidda zakka kono ya samu babban rabo wa zakara sama rabbi ya sai masallaci ya ambaci suna ubangiji ne fa sallah ya yi sallah duk wanda ya hidda zakka kono sannan ya sai masallaci ya yi sallah to ya samu babban rabo saboda haka kowannen ku yi kokari ya hidda zakafo nunai kamun ya taimaka masallaci ya sallah bal runa hayatar duniya a'a su dai ku dai wato kuna zaɓin rayuwar duniya ne kun hiswa rayuwar duniya saboda ita an bayyane ita a gani wal akhiratu khairun wa abqa amma lahira ta yi alheri kuma ta yi tabbata ita rayuwar duniya ganin ta akai amma dai lahira ta yi ta alheri don wa abqa ta yi ta tabbata ita ko duniya ba tabbata ta kai ba inna hadha lalle wannan bayani game da cewa kuna zaɓin rayuwar duniya kuma lahira ta yi duniya amma kun yi zaɓin duniya bisa ga lahira da bi sobil ula wannan labari yana nan cikin littafin farko da ibrahim cikin littafin ibrahim wa musa da littafin annabi musa don haka wannan magana an haɗe ta tun can da mutane sun yi zaɓin rayuwar duniya kuma ga lahira ita kashi to allah ka samu cikin masu zaɓin abin da ya fi bisa ga abin da an karya da albarka wannan sura Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tusaya mana ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa aljanna makoman mu damuwa ko wace iri ka gusar da ita da albarka wannan sura ka shirya mana biya ƙanana da manya maza da mata ka sa musu albarka ka kare su daga miyagun ɗabi'u da sharrin masu miyagun ɗabi'u da asma'ikal husna wa sifatikal ula sai sura